Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin takaitattun labarai na wannan lokaci. Yau muna Asabar biyu ga watan Satumba shekara ta 2023 wanda ya daidai da 17 ga watan Safar hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na da shekara 1445. Da farko ga bitar muhimman kanunsu. Hare-haren 'yan bindiga na ci gaba da kamari a yankunan ƙauyukan da ke jihar Naija a arewacin Najeriya. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ce ba don tallafin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke baiwa Najeriya ba da Najeriya ba ta san halin da za ta tsinci kanta saboda talauci ba. Ƙasar Faransa ta ce za ta ɗauki tsatsauran mataki akan Nijar. muddin aka sake kai hari sansanin sojojinta da suke zaune a ƙasar waɗannan da ma wasu labaran na nan tafi a cikin shirin takaitattun labarai na wannan lokaci a dakace mu to madalla yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran tare da ni muhammad rufa'i gwamnatin jihar yobe ta amince da yau ma'aikatan jihar karin naira dubu goma albashin su a wani bangare na rage raɗaɗin cire tallafin man fetur a najeriya yayin da yake jawabi ga manema labarai a birnin gombe mataimakin gwamnan jihar dr daniel jatau ya ce karin albashin na daga cikin matakan da gwamnan jihar muhammadu inuwa yaya ke bullowa da su domin rage wa 'yan jihar raɗaɗin da suke ciki sakamakon cire tallafin man fetur ya ƙara da cewa tun bayan cire tallafin man fetur ɗin gwamnatin jihar ke ɗaukar matakai domin tallafawa 'yan jihar ta hanyar raba kayan tallafi ga mutum dubu talatin mataimakin gwamnan ya kuma ƙara da cewa gwamnatin jihar na da burin raba kayan tallafi ga mutum akalla dubu ɗari hudu da ashirin a faɗin jihar dr jatau ya ce ƙarin naira dubu goma da aka ƙara wa ma'aikatan ya shafi duka ma'aikatan jiha da na ƙananan hukumomi kuma ƙarin ya fara ne daga watan Agusta. A nan kuma za ku ji cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bukaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kara bullo da ƙwararren matakan tallafawa Najeriya a yakin da take yi da ta'addanci saboda mummunan illarsa ga zaman lafiyar duniya da yadda yake tarwatsa mutane da ƙara haifar da fatara. Tinubu ya yi wannan kira ne lokacin da yake jawabi yayin ganawa da ƙaramin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya kan yaƙi da ta'addanci Mr. Vladimir Voronkov a wani labarin kuma jami'an tsaron niger sun ba zama neman jakadan faransa da ya ƙi ficewa daga kasar jami'an tsaron da suka hada da 'yan sanda da jandarmomi sun dukufa da binciken motocin da ke fitowa daga ofishin jakadancin na faransa da waɗanda ke fitowa daga gidansa a yamai hukumomi a jamhuriyar niger sun girka jami'an tsaro a titin ofishin jakadancin faransa bayan da aka umarci 'yan sanda da su ta ambasada sylvain ite daga kasar ambasada italy ya karya wa'adin da gwamnatin rikon kwaryar nijar ta bashi domin ya fice daga kasar jami'an tsaron da suka hada da 'yan sanda da jandarmomi sun dukufa da binciken motocin da ke fitowa daga ofishin jakadancin na faransa da waɗanda ke fitowa daga gidan jakadan da nufin tantance fasinjoji ko abubuwan da suke dauke da su mai goyon bayan manufofin majalisar soji ta cnsp habila rabi'u ya ce matakin ya yi daidai yanzu haka dai matsalar rashin tsaro na ci gaba da jefa ɗaruruwan mazauna yankunan karkara a cikin tashin hankali a sassa daban-daban na jihar Neja da ke arewacin Najeriya. 'Yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa na ci gaba da aukawa mazauna yankunan. Lamarin da ke sa jama'a barin ƙauyukan su zuwa manyan garuruwa da ke kusa domin neman tsira da rayukansu. Mataimakin shugaban ƙaramar hukumar Kwantagora Aliyu Ibrahim Makiga wanda kuma yana ɗaya daga cikin jami'an tsaron 'yan banga da ke sintiri a ƙaramar hukumar ya ce lamarin na buƙatar a kai agajin gaggawa a wannan yanki tun bayan hallaka sojojin najeriya kimanin mutum talatin a jihar ake ta ganin shawagin sojojin najeriya a sassa daban-daban na jihar ta naija sai dai hakan bai hana waɗannan 'yan fashin dajin ci gaba da aukawa mazauna yankunan karkara ba to amma gwamnatin jihar naija ta ce tana ƙoƙarin shawo kan lamarin kwamishiniyar yada labaran jihar hajiya binta muhammad ta ce sun dukufa domin kawar da wannan mahara duka-duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirin takaitattun labarai na wannan lokaci a madadin gidan jaridar bahaushiya news sai ni da na shirya na gabatar muhammad rufa'i nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya allah ya sake sada mu da alkhairinsa amin